ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ‘yan uwa musulmi gaskiya akwai abin koyi mai kyau a cikin wato rayuwar babanmu babban malaminmu a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah subhanahu wa ta'ala da rahama gare shi inda za ku ga wato ‘yan bid'a suna ta rubutu tambayoyi na walakanci da izgili kuma malam yana ba su ansa cikin hikima da dabaru saboda ƙwarewa Allah subhanahu Ta'ala, ya bamu ikon koyi da shi Allah subhanahu Ta'ala, kuma ya datar da mu ya shirye mu A ah, kafin nan yan uwa musulmi a mana subscribe za mu samu ku bidiyon yanzu Abduhu wa shirkahu ni na fi wadatuwa in ka haɗa ni da wani a ibada ni ne wanda zan wadatu in kyale ba wancan zan kyale mu. ta yan uwa musulmi aka amanta mana subscribe ga bidiyon za samu saka muku yanzu nan ده يعلن في كتير إن شاء الله تعالى إيه وذل قناله in in shari'a gaskiya ce in ba ta gaskiya ba ce za mu taimake shi a taimake shi ga ƙarya Allah ya sa ta gaskiya. To Allah ya sa ta gaskiya ce. Akara makallan. Eh. Wanda suka yi tambaya tambaya da yayi yanda na fahimta da koyar da mu na karatu da abu. An ce wanda bai san karatun Qur'ani ba wannan bai san abin da yake yi ba haka ne ji kudu malam ke ba. amma shi yanzu cewa ya malam ya ce duk wanda bai iya karatun Kur'ani ba ka ah. kuma malam shi yi idan ka manta shi ji ce ya ka ma ya na san su ka ya so ne yana kawo magana dan malam bai ce komi ba to ya ɗauka sai je gari ya ce duk wanda bai kyau karatu Qur'ani ba ma ce ka alhali la yana kodaitar da mu ne mu san cewa wanda bai kyau karatu Qur'ani ba bai sa abin da yake ba mu kokari ke na mu je mu koya amma shi na nema ya mai da mu kafure amma shi ma cewa ya ji a cikin kasar wani ma ne ya ce cewa ya ji cikin kasar wani ya faɗi ba shi ce ba to jihadi dai na abin nan jihadi da kwarai saurara ko aljihadul jihadul awwal shine mutum ya yi ƙoƙari ya san addininsa eh, kamin shi fara wani fada. To, ashe abin da in kada haɗa su san addinin su daidai ne ka haɗa su da duka. Yanzu wanda aka haɗa shi ne zai kwanta. Ban gane abin da kake nuhi ba. Misali, hmm. mutum ya zo ya nuna cewa Allah kawai za a bi duk wani wani ya wani doka ba a bin shi kai to dokar nan da ba za a bi ta wani ba gaskiya ne ka san tokar ta Allah din ka san ta Allah din ah, a ce bari sai ka sani Kwadiba an yi mai tatsi ne ƙasar nan. A saurara. Da shi da almajiransa duka wato karatun ƙur'ani ɗaya suke yi. Ko har ma suna cewa babu inda an kace a yi sallah raka hudu. Eh, da wannan ne sun ka fara da faɗa. waɗannan sun yi faɗin addini to kullum abin nan abin da a jihadi da farko kai ka yi kokari ka shirya da kan kasa nan ka shirya da nan kusa gare ka ma haka nan sanan abin mutum ya kira ya ga ana tsadi ko bai shirye da wani ba zai yi kuma haka ba ai ko arna da abin nan ba ka iya yakin su sai kun kire su zuwa ga addini sun ki sannan kuma kun ce ku kawo jizya sun ki sannan bayan haka na yi faɗa da su. nan To mutane ba su sani ba ya za ka yi. Sai ka